الحمد لله الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجمه إلى من جزاء أما بعد الأنقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءكم بوتر رمضان hijira ta babba dan babba farin zaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha uku ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji allah yi masa rahama a wannan unguwa tabarakallahu a wannan wato unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a cikin wannan gari na gusu wannan jiha ta zamfara inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu muke ci gaba da tafsirin alqur'ani wanda muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi a wannan littafi Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka ba mu ikon bari muna cikin suratul ma'ida a jiya mun tsaya aya ta 80 daidai a walau kanu yu'minuna billahi wan nabi akramaka Allah rasulullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون الله تعالى بل za ka ga da yawa daga cikin mutanen nan suna jibintar waɗanda suke kafirai ne Allah ya cir da abin da suka gabatar wa kansu wanda ya ja fushin Allah sannan gobe alƙiyama kuma ka shiga cikin azabar da za su dawwama a ciki Allah ka tsare ne Allah ya ce walau kanu yu'minuna billahi da a ce sun yi imani da Allah والنبي صلى الله عليه وسلم إيماني لمن ذا الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه لأبن لأك سوكر ومن ذا الله لأك مكتشي ما لم يسيني مغنى غدابي سوى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وصفة النبي إن شيل النبي موسى وما أنزل إليه شيء أبن لأك سوكر مثلا التوراة وسقم سكتي آه manzan Allah ɗin dai shi ake nufi kuma dama imani da annabi Musa imani na gaskiya yana lisinta maka dole kai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yadda Allah ɗin ya faɗa tabbas haka ne da sun yi imani da annabi Musa imani na gaskiya da abinda aka saukarwa annabi Musa ɗin na at-taura to zai lizinta musu dole su imani da manzan Allah da haka ba za su liki wanda ke faɗa da manzan Allah ba a matsayin wanda za su ba shi gudunmawa amma Allah ya ce walakin na kasirin minhum fasiqun sai dai da yawan su daga ciki fasikai ne da haka wannan da Allah ya ce mattakhazuhum awliya ne mafulin bihi na biyu da haka wannan jumla ta mattakhazuhum awliya ala mahalla laha jawab ash-shart ghayru Zazi. ba ta da mahalli wancan lauɗin shine harfu shartun gairu jazin wa mattakhaduhum awliya la mahalla laha jawabu shart gairu jazin da haka fi'ilin da Allah madaukakin sarki ya amfani da shi a nan. kuma dama ya nuna mana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira imani na gaske ba yi wa duna man haddallah wa rasulahu daga suna son wanda ya fito na fito da Allah da manzon Allah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikwanahum aw ashiratahum Allah ya ce ko da ko a ce wato iyayensu ne ko 'ya'yansu ne ko 'yan uwansu ne ko danginsu ne sai ya ula'ika kataba fi qulubihimul iman wayannan su ne wanda Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu sanan wa ayyadahum bi ruhin min ya karfafe su da wani karfin imani daga wajensa haka dole zaka jinjina wa sahabban manzan Allah Allah ya ba su zaɓin abu guda uku da takwas kuma su haƙura su ɗau abu uku sai ce masu ƙul in kana a ba uku وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم هذا وإن ذكى غداد يرنق صدقين الله يكفي قل كثير إن كان آباؤكم إن إيايكم أكفارا إيايكم وأبناؤكم سنة أسبيو لآياء me yasa aka fara da iyaye da 'ya'ya saboda duk da yana son babansa so na girmamawa shi kuma duk uba yana son ɗansa so na tausayi Allah sai ya fara da su yace kul in kana aba'ukum wa abna'ukum sai ce wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wannan biyar din duk suna da alaka da kai na shida Allah ce wa amwalu niktarastumuha da dukiyar da kuka tara na bakwai wa tijaratin tafshawna kasadaha da kasuwancin da kuke ganin kuka ce za ku yi addini kasuwancin zai rushe da aka gara ku ɗauki kasuwancin ku riƙe addini ya rushe Allah ya ce wa masakin tardaunaha da gidaje waɗanda kuka gyara su kuka tsawata su kuka sa musu kayan alatu Allah ya ce musu a habba ilaikum min Allah wa rasulihi shin kun fi san su akan Allah da manzon Allah wa jihadan fi sabilihi sannan kun fi san su akan jihadi saboda daga addinin Allah idan amsar i e ne to fatarabbasu ku je ku jira wannan kuma fatarabbasu in ta hadidi ne hatta ya asiya Allahu da amrihi wallahu la yahdi al fasiqin to da haka sai Allah ya faɗa a nan gobe to shi yasa daga cikin abin da malamai suke faɗa lokacin jidda akwai cikakken imani da Allah da manzan Allah da abin da aka sabba yadda za ka samu wani makiyin Allah wata mu'amala ta haɗa ku ta duniya da shi daban a zo kuma a haɗu daban akan addini Ya ko waɗanda in an kira mu taru aka ce ƙasa abu ya shafa to za ka ga mu har kiristoci ma a gayyar su a haɗu don magana ake ta ƙasa ya za a zama lafiya amma abadan akwai wanda yanka kira taron addini ka kira mu ƙasa ce ba za mu zuwa yauwa zama da yanzu waɗanda shi wancan limamin na can na ga yana ta bayani wani an wani taro a can ko ina a to muhammad bin salman annabi ne yanzu a can saudiya ba akwai hayatar karfi ba majalisa da aka abin nan ta shirya kaɗe-kaɗe da raye-raye a abin nan a riyar ai kuna kallo daga cikin ababe da suke shigowa baki a ƙasar da a ƙasar saudiya mace ke yawo babu muharrami a ƙasar ba ƙaramin aiki ba amma yanzu wadda ke so ko cikin garin Makkari a madina matsana yin zuwa ta je ta kama masauki ke yawon ta ba wanda ya isa hizba aikin da take yi a da yanzu ba sa iya wannan karfin an rage shi to shi kenan dan Muhammad bin Salman ya zo ya gina kungiya ta hay'atul tarfihi za a haɗu maza da mata a yi rawa to sai ka je in ya gayyace ka sai maganka da malamalin kana rawa a can inda Muhammad bin Salman ne ya kira haka Muhammad bin Salman kowa zai kira ya kira da sunan haɗin kai sai dai a haɗin baki a tashi ba dai haɗin kai ba yawwa a dai haɗin baki a tashi yau wadda ba yadda za a yi duk duniya ba wanda ya kira mu ya kira ɗan shi a ce wai a zo in ka kira mu kake ce a zo in matsala ƙasa ta shafa har kiristoci ma mun yadda a gayyato su amma ka kira mu ka kira ɗan shi a. ka ce wai an zo a haɗa kai wai kana cewa wai a yadda wai duk musulmi musulmi ne a wannan zamanin amma musulman farko da suka karɓi addinin hannun annabi baka yadda a yadda su musulmi ba ne sai kuma yana kana so a yadda kai musulmi ne a zo a haɗa kai wani irin musulunci eh? mutumin da asali baban kuɗe da shi maman kuɗi sai kuka samu saɓani to ana iya yin sulhu a zo a daidaita amma wanda dama haduwa kuka a hanya sai kuma aka zuwa sai yi rigima sai kuma ya kama gaban shari'a. ni ban fahimci wani musulunci ba ne, ban fahimci wani haɗin kai ba ne za ka yi da ni a lokacin da ka kalli babana da mamata ka ce mutanen banza ne ni kuma ka ce mutumin kirki ne sannan kuma ka ce mu zo mu ci gaba da mu'amala amma kuma kana kallon fa babana da mamata a matsayin fajire lamba ta ɗaya amma kuma ni sai ka ce in eh, ni mutum da kirki a zo a ci gaba da tafiya wani irin musulunci ne wannan eh ban san yadda za a yi wanda bai yadda da musuluncin abubakar da umar ba ban san yadda za a yi wanda ke kallon Nana na aisha a matsayin mutumiyar banza yau ko a gidan rawa gidan lissu aka ce rigima ta tashi mace ta ɗauki makami ta buga wa saurayinta to a cikin 'yan gidan rawar ma tana daga cikin marasa mutuncin da tarihi zai kiyaye wanda zai zo yana tuhumar matar annabinka ya ce ita ta sawa annabu guba ta kashe shi kuma shi ne gobe sai a zo a ci wai a zo a haɗa kaiwa da shi kai yanzu tana ganin wanda duk ya ya yata wa duniya ya ce babanka mahaifiyarka ita ta sa kozin a abinci ta kashe shi kuma kai ta san cewa wannan mutumin ƙarya ike yi wanda ya zai ya yata wa duniya wannan ya ce mamarka ita ta ba babanka kozin ya ce mutu da kuma gobe abinku kuna mu'amala da shi eh kana ganin zai yi abin ta bai waye su ɗinmu guda goma sha ɗaya na shi'a guda goma sha ɗaya na addini kuma babu inda muka haɗu da su sun a wasu kuma alhamdulillah ta haddisan bani umatan lahi lafaka. babu wata muguwar aƙida a nan kasar a najeriya dai da wani zai kalli ido na ce ban santa ba wallahi babu ita ba wannan aƙida su kuma da nake magana a kan su a nan kasar sun yi da ina daga cikin wanda na san sun san da na san su wadda ba magana muke a kan jahilci ba a in haɗin baki za a yi aje a yi amma wallahi in ji sunna za a yi taggaske wacce Allah ya aiko annama da ita maganan a zo a haɗa kai da ɗan shi'a ba ta taso bai su ba kawai ya daina shi sai a zo a haɗu amma wallahi ba ranar da san shi a yana kan shi an ci wani zai kira mu ya ce wai yana kan wannan mugun a ko garan fa zan zo yi fa a shafin sarki zaki duk waɗanda suke bibiya suna kallo a buɗe layin tambaya mutum ya shigo in tambaye shi zai ce maka bai zagin sahabbai amma sai in ce masa meye matsayin abubakar da umar a gurin ka? mutanen kirki ne sai ce Allah ma'ala shi ba zai iya cewa mutanen kirki mana shi ba zai iya cewa ba mutanen kirki ba ne yanzu wayanda suka zo suka dasawa ta gama garin mutanensu wannan bakin wannan shi ne kallon da suke ma waɗanda ke kwanci a kabari ga annaba ga su saboda kawai na zama wawa ki dahu mai julu ni sai yanzu in ce ni na yadda duk yanzu a gurin su ne musulmin kirki ne amma fa abubakar da umar a gurin su ba munafikai wani irin musulunci ne wannan ka duk wanda suke rarage ta je su ɗauko maganar haɗin kai waye magana ce ta zaman ƙasa a zauna lafiya kowa ya ɗauko ta muna goyon bayan ta amma maganin addini lakum dinukum waliy mu rike aqidar kuma rike ta mu inna bura'a minkum mimma ta'buduna min dunillahi safarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu abadan hatta tu'minu billahi wahdahu wannan muna nan kuma zan zo zan samu rana ɗaya zan sake zuwa in buɗe bayani akan wannan dama matsalolin biyu ne da wannan da ta wancan yawa tun da kasan ana ta magana ban ce komai ba ban ce komai ba to zan ce insha Allah da haka Allah ya ce mana walau ka minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilayhi mattakaduhum awliya ba ba rike su a matsayin masoya ba al-istiqazu a Qur'ani yana zuwa da ma'anoni kamar haka na farko akan ce al-istiqazu da ma'anan al-istiyaru za Allah ya faɗa mani cewa takadallahu Ibrahim khalila naka al-ittikhadu anan da ma'anan al-ikhtiyaru haka shi yasa manzo Allah yake inna Allah ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila sannan akwai as-siyaga kirkiru abu Allah ya ce wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu quwwar kaga wa suka shine da ma'anan al-ittikhadu Allah madaukakin sarki ya ce alam yaro annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabilan Allah yace istakhazuhu wa kanu zalimin sannan akwai as-suluku shiga abu shiga hanya ana ce masa al-ittikhaz Allah yace falamma balaga majma'a bainihima nasla hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri sannan akwai at-tasmiya ambatan abu Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi sannan akwai annabju saqa abu Allah ya ce masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya sai ce ka masalul ankabut ittakhadhat baita haka ka ganin ittakhadhat da ma'anan saqa gidan take sannan akwai al-ibadatu bauta ma abu Allah ya ce innal ladina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya kaga ittakhadul ijla lam jama'anan bauta ma dan maraki sannan akwai al da ma'anan al sanya abu Allah yace ittakhadu aymanahum jumlatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malu sannan akwai al-ittikhadu al-qur'ani da ma'anan al-bina'u abu Allah ya ce wallazina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu sannan akwai wato arrida shine rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila sannan akwai al'asr taqu abu Allah ya ce wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasada sannan akwai wato al'irka'u sakin labari da Allah ya ce fattaka min dunihin hijaban arsalna irin haruha na fata masala laha basharan sawiya sana akwai al da ma'anan al-ittiqadu qudurta abu Allah ya ce la yamlikuna shafa'ata illa man kaza, inda a ta'ala ba za ka samu ceto ba sai ka bi wa Allah da aƙida mai kyau tukunna annan za ka samu ainihin wato ceto al-imam an-nasafi yake cewa mattakazuhum awliya shine mattakazul mushrikina awliya ya'ani anna na mushrikina a ranar nifaqihim Jifintar mushrikai tana nuni akan munafuncin su al-imam yake cewa akan wannan shine mattakazuhum ashaban wa ansaran min dunil mu'minina abasriki wayannan mutanen a matsayin abokai ba da masu taimako su kyale yan uwansu masu imani Allah maɗaukakin sarki dama ya faɗa mana yace mana la tubula a nati amwalikum wala zan jarrabe ku akan dukiyarku wa anfusikum sai yace wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kafira. to dama kaga wani lokaci wajen taron dangi wajen faɗa da addini sai Allah ya haɗa ahalin kitabi ɓangarorin guda biyu sannan sai ya kawo mushrikai sai ya gwama sannan Allah ya ce cewa innal ladina amanu wal ladina hadu wa tuwasabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku kaga dukkanin Allah madaukakin sarki ya riga ya tara su Imam al-Qurtubi ya sake faɗa sai ce ya bi hada ala anna man kafirin kafiran awliya'a wannan yana nunin cewa duk mutumin da ya samu wani kafiri ya rike a matsayin wanda zai ji al'amarin shi فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقده ورضي أفعاله ba mumini ba ne in irin aƙidar da yake kai sai ma ka kudirci ta sannan abin da yake na aiki sai ya da shi wannan Allah ya kiyaye ka riga ka samu matsala ko ko da sunan musulunci ne walakin na kasuran minhum fasiqun Allah ce da yawan su fasikai ne aka kawo alwau harfu harfu wato atfin ko ya zama isti'nafun sabon zance ne hmm. lakin da mun san harfu nasbin wasu jirakin ne kasiran ismu lakin na wa huwa min minhum aljar wal majrur sai zaman to fi mahalli nasbin na'a fasiquna sai zaman to shine kabaru lakin na marfu'un wa alamatu rafihi alwa niyabatan an ad-damm li annahu jam'u mudhakkar wannan jumla walakin na kasiran minhum fasiquna la mahalla laha ma'tufatun akan jumla ta kanu inda Allah ya ce walau kanu yu'minuna billahi da a sun yi imani da Allah to walakin na kasiran minhum fasikuna, mafi yawancin su fasikai ne kuma dama haka Allah ke wasafa waɗannan mutanen musamman yahudu ya ce kul ya ahlul kitabi hal tanqimuna minna ai ba komai kuke ki daga gurin mu ba إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم ما في يوم تنسى إن جعل الله يتفى تغيني sannan ya ce kai kuwa in ya haru alaikum la ya tsubu fikum wala zimma sai ya ce yanzu na kun bi afwahin wa ta'aba qulubuhum wa mafi yawancin su ne da haka Allah ya haɗa su da munafikai cewa wala ala ahadin minhum abadan ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ماتوا وهم فاسقون sannan Allah madaukakin sarki haka yake faɗa. alam tara ila allazina ko alam ya alil allazina amanu an taqsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl Allah yake fa qala alaihim al amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun sannan wala qad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitaba faminhum muhtad wa kathirun minhum fasiquna mafi yawancin su fasikai ne in ji Allah haka Allah madaukakin sarki yake cewa fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha fa atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasiquna al-imam al-qurtubi nan sai ce walakin da kathirun minhum fasiqun أي خارجون عن الإيمان بنبيهم لتحريفهم sun fita daga imani da allabansu saboda karkatar da zancen Allah suke hau anil imani bi sallallahu alaihi wasallama da nifaƙihin ko su fi imani da annabi saboda munafurcin da ke tare da su abul fida ismail ibn kasir da ya kawo wannan ayar walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilayhi makka tadhuhum sai ce ittakaduhum awliya ai law amanu da sun imani matukar imani da Allah da manzon Allah da Qur'ani sai ce lamartakabu martakabu da ba su aikata abin da suka aikata ba din muwalatul kafirin fil batil na jibinta kafirai a koyi mutane su gane wani abu mutane kakewa dabara kuma wallahi ba wanda ke ma Allah dabara duk abin da ka tashi za ka yi shi da gaske ya kuma duk kokari sai da Allah ka gamsar da shi cewa kai na shi shi kuma Allah din ya gamsu cewa kai na shi wallahi in mutane ne suka gamsu kai na Allah ne Allah bai gamsu kai na shi bane kana da aiki amma in mutane ba su gamsu kai na shi bane shi kuma Allah ya gamsu kai na shi ne baka da matsala baka da matsala to sai ko da ka nuna a zahiri ba ka tare da su amma a zuciyar kana tare da su magana ta riga ta lalace shi yasa sai yake cewa wa mu'tadatul mu'minina billahi wa mu'adatul mu'minina da kuma gaba da muminin da suka yi imani da Allah da manzon Allah da abin da aka sauko zuwa ga annabi sai yace walakin da kafiran aika fasiquna ay kharijuna an ta'atillahi wa rasulihi mukhalifuna li ayati wahyihi wa tanzilihi sun saba wa Allah da wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar abu na ƙarshe a wannan ayin shine kalman walakin na kasirin minhum fasiku. to kalman al a Qur'ani tana komawa zuwa ga ma'ana guda kamar haka na farko Qur'ani ya yi itlaqin kalmar fasikanci da ma'anan kafirci wanda ke fitar da mutum addinin musulunci Allah ya ce wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa Allah sai ce kana min al jinni fa fasaqa an amri Da laka nan fa fasaqa da illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin to sannan shine abinda Allah ke ya raba mutane gida biyu ya yace afa man kana mu'minan kaman kana fasikan la da ka mu'mini a muƙabilin fasiki ne musulmi da kafiri shi yasa Allah ya ce amma na amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'awa nuzulun bima kanu ya'malu amma wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahum nar sannan abu na biyu akwai al yake nan gairi shirki saban da ba shirka da Allah ba shine Allah ya ce mana bi ismul fusuq ba'da al-iman kaga mutum ya samu kansa sunan banda Allah ya kira shi ya ce masa fasikanci sannan akwai alkazib ƙarya wallazi da yamuna musanati wanda zai je sun mace ta tangajiya sun malam ya ato bi arba'ati shuhada sana'a ya kawo shaida hudu ya kasa kawo Allah ya ce fajliduhu samani na jalda ku kantar da shi kuma bulala tamanin sannan ya ce wala ta taqbalu lahum shahadatan abada kakku ka da kafashe da sahar abada sannan sai ce wa ula'ika hum alfasiqu da waɗannan alfasiquna ma'anan alkazibuna makaryata da an mun zo ita shari'a in ta riga ta baka ma'auni ya aiki da shi ba ruwan Allah da me zai faru ya ta akwai wasu abubuwa na ga ana ta tattauna ta kai ta mamaki wallahi malam ya ta mamaki yanzu a da Allah ya ce waɗannan makaryata ne mutum ne da zai zo ga ana zane da wata mace a wani lungu kuma idan shi ya ganar wa kansa kiri iri ya gani sai je ba da labari sai ce mazana shi yanzu ita kotu mai take da mutalaba a kan sai shaidu guda na hudu da mutane guda hudun da za su ba da shaida cewa ta yi ko suka ba da shaida ɗaya eh, ce ce wallahi shi ne ko da ya zo shi ne bai komai ba ya wannan shaida za ta karɓu sai nan za ta karɓu ko za ta karɓu ba za ta karɓu ba sai nan yanzu idan suka ce ai wallahi tallahi ƙarya ne su sun gani kuma Allah ma yana shaida eh yanzu ko da sun gani a wajen Allah yanzu tun da babu ma'aunin da alƙali zai tabbatar ya kara masu gaskiya ne su kuma makaryata ne makaryata ne kenan kaga akwai abin da gurin ka tabbas ne amma a wani shari'a ba tabbas bane ba ruwanta da tabbacinka muna ganewa ma'aunin da ka sa a matsayin tabbas a gurin gurinsa shine tabbas ba kai ma'aunin da ka ajiye ba to wannan za mu zo kan magana hadisi mutawatiri da ake ta magana da hadisi sabab ahad ko kuwa za mu zo kan wannan to sannan akwai asabbu zagi Allah ya ce mana alhajju ashhurun ma'lumat sai ce fara da fihin alhajja sai ce fala rafasa wala fusuqa min fusuqa wala jidala fil hajj kaga zage zage sai ka Allah ya ce babu sannan akwai wato al-ism zunubi Allah ya ce wa ashhadu idza tabaya'atum wala yudarra katibun wala shari'u in taf'alu fa innahu fusuqun bikum sannan akwai al-nifaq Allah ya ce al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbihuna aydiyahum sai yace nasallah nasihum illal munafiqina humul fasiqun munafiqai sune fasiqai Allah ka raba mu da waɗannan abin nan a cikin wannan ayar da muka karanta malamai sun faɗi cewa fa'idar da ke ciki ta farko shi da riƙon kafare a matsayin wanda za su jimci al'amarinka ka ƙudurci aƙida irin tasu da aiki irin nasu to munafin lil imani billahi wa rasulihi wa kitabihi kore imani yake da Allah da manzan Allah da littafin Allah da haka wannan shine farko saboda Allah ya ce walau kanu yu'minuna billahi wan nabi ne kenan abu na biyu a cikin wannan ayat za mu fahimci cewa annabiyu akan yi itlaqin shi akan rasulu sannan kuma ar-rasul akan faɗe shi akan annabi kuma duk mutum ke yi ai kaga ayar Allah bai ce walau kanu yu'minuna billahi bai ce war rasuli ba sai wa lauka kanu yu'minuna billahi wan nabi sai aka amfani da lafazin annabi a lokacin da mun san annabin shine ar-rasul an rasul din shine wa shine annabin. da ta zamu ga a cikin ita wannan surar kadai suratul ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da lafazin ar-rasul akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kusan guri 11 Allah ya ce ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna kaga nan yubayyinu lakum kasiran mimma kuntum tufuna min alkitabi wa afu an kathir sannan ya ƙara ce masa ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fataratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadirin Allah yake fa qad ja'akum bashirun wa nadir sannan ya ce ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri sannan ya ce ya ayyuhar ma wacce ayar da zamu tsallaka wa idza sami'u ma unzila ila rasul da kuma wa Allah wa ati'u ar-rasul wa hadaru sannan da kuma ma ala ar balagu Allah ya alamu ma tubduna wa ma taqtumun da kuma wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul da inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu da wa man yatawalla Allah wa rasuluhu saboda haka sai aka amfani da kalmar ar-rasul wajen kusan goma sha ɗaya sannan aka maimaita walau kana yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilayhi mattakhaduhum sannan ayan nan tana nuna mana cewa saukar da lalle qur'an wannan aka ce wa ma unzila ilayhi wannan inzal din wato mu'tana bihi ana kulawa da shi gayar kulawa wajen sauka saboda Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin sannan ayan nan tana nuna mana cewa yi wa mutane hukunci ga baki daya to kai taka dan dan ko da ka galibi in ka ga mun zo ba ma yi wa ko aqida ce ke kun cikin ta hukunci sai dai ita tushen aqida musamman a nan kasar an yi amfani da jahilcin mutane da yawa aka ɗibe su ake zuba su wani lokaci ma ba ma jahilci ba halin da ake ciki na maganar rayuwa shi ake ribata sai a zo a tallata wa mutane mugun aƙida a tura su ciki abin da ake kenan da aka kai ma ka zo da awar taka to sai ka duba ta ina aka shigo da mutane mugun aƙida ka cire su daga ainihin wato ciki saboda Allah da ya tashi sai ce walakin na kafiran minhum fasiqo mafhumi lokacin da manduki ya zama da yawa cikin su fasikai ne akwai yan kadan wayanda a cikin su ba fasikai bane saboda ku kuskuren da wasu ke yi wani yazo ya ce duk siyasa sun lalace ba wani mutumin kirki ƙarya ne ko ya ce jami'an tsaro duka an lalace ko ya ce alƙalai duka an lalace ko 'yan sanda an lalace duka ko sojoji duka duk na Allah ka ɗauki ko wani ɓangare ka tarkata su ka kaf ka ce gaba in an narke ba wani mutumin kirki a ciki wannan shine adalcin da musulunci bai yarda ba shi yasa ga Allah da ya tashi anan sai ce walakin na kasiran minhu fasiquna wannan shine abinda adalcin musulunci yake nuna mana aya ta gaba Allah yake la tajidanna la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وشنو في الله تعالى يكت لتجدن والله ذاك سامو أشد الناس mafi tsananin mutane a dawatan wajen iyayya lillazina amanu in je ga waɗanda suke masu imanin a ajin farko wajen musulunci al-yahuda su ne yahudawa sannan wallazina ku sai mushrikan da ba su da alaka da littafin sama amma na za zaka samu wallahi aqrabahum mafi taushi mafi kusanci mawaddatan wajen nuna ƙauna da dama dama lillazina amanu inda suke masu imani ne qalu inna nasara wainda suke cewa mu nasara ne Allah ya ce zalika wannan ya faru ne bi anna minhu qissina saboda a cikinsa ana samun malamai wa ruhubanan akwai masu bauta wannan yasa wa annahum la yastakbirun in gaskiya ta bayyana ba sa girman kai wurin karɓar ta kuma in ka duba za ku ga waƙi'i yadda ake samun kiristoci na yawan shiga musulunci ba a samun shi daga kowane ɓangare na waɗanda ba musulmi ba a duniya yanzu yahudu fa manzo Allah har ya bar duniya a shekara goma a madina da wuya a ce maka cikin hannu sun musulunta ai ba wuce da kafa ce maka yahudu kuma ba? ai ba ƙarya yi ba da gaske ne eh ba ƙarya yi ba ya tabbata cikin littafin ma'alimu tanzil fi tafsir al-qur'an al-karim tafsir al-bagawi na muhyi sunna abu muhammad al-husaini bin mas'ud al-bagawi wanda ya rasu hijira ɗari biyar da goma sai ya ce tsada a halin tafsiri malaman tafsiri sun ce in eh, ita manar ƙorashin wurin shawa sun yi taro an yaskinu al na an dinihim suna so sai sun fitinin mummuni akan addininsu wa masabat kullu qabilatin ala man fi hamilul muslimina kowace kabila sai ta zaburo sai tana kamo duk wanda ya musulunta a cikin su tana azabtar da shi Yi yu'zunahum wa yu'adibunahum cutar da mutum su azabtar da mutum aka yi aka za ka tashi a mutum aka ce ko abin da ya kamata a yi kowace kabila ta koma ai ɗaya tekun ƴan kabilar da suke musulunci ba su da yawan da za su iya faɗa da kabilar to abin da za a duk wanda ya musulunta cikin kowace kabilar a bari ƴan kabilar su dinga cutar da shi suna azabtar da shi wa na man fukila daga nan ne sai aka fikini wanda aka fikina aka azartar da wanda aka azartar aka cutar da wanda aka cutar wa asama Allahu minhum man sha'a. Allah ya tsare wanda ya ga dama daga cikin su wa mana Allahu ta'ala rasulahu bi amrihi abi talib Allah ya yi amfani da manna Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar Abu Talib Allah ya ba annabi kariya falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma bi ashabihi lokacin da annabi ya ga cutarwar da ake ma sahabbai daga kowace irin kabila wani da tsibir ala ihim kuma annabi bai da karfin da zai hana su duba kuma ne yanzu kamar irin su bilal lokacin da duk wanda ya san maka ya taɓa zuwa ana zafin rana billahi zan nan kai ba kana maganar rana ba wai ana maganar wai a tsire da balangu wuta labarin ta suke bi ka tambayi babba kashe gaba da gaba da ita to duk yadda kake jin ana rana in Allah ya kai ka san kasashen ana rana za ka gane nan taka ranar sanin na fula to a irin wannan yanayin irin su bilal bayan an sa shi a rana an azabtar da shi an buge to haka kuma za a ɗauko shi a baya za ku ja shi a ƙasa a sanya shi suna wasa da shi kamar kamar bil haka suke to da wannan abin ya faru manzo Allah bai yi hana walam yi umar ba'd bil jihadi. kuma Allah bai yi umarni a yi jihadi ba don bai yi wa a jihadi Don adadin musulmi lokacin an ma san nawa ne a shekara ta biyar ne wannan abin ya faru to amarahum wa sai annabi umarci sahabbai bil hijrati ila al habasha yace to abinda za in su tashi su bar makka su je habashi su yi me wa qala sai manzo Allah yace inna biha malikan salihan akwai wani mai mulki mutumin kirki la yazlimu wa la yuzlamu indahu ahad shi bai zalunci sannan ba zai bari a ciki kowa ba a gurin shi fakrudu ilayhi fakrudu ilayhi hatta yaj'al Allahu lil muslimina farja wanda Allah ya ce ku tashi ku dai tan ku dona har sai Allah ya kawo mafita dan bala'in da ake ciki bala'i yayi bala'i wa arada bihi an-najashiyya manzo Allah yana nufin an-najashi wasmuhu ashamatu wa huwa bil habashati aqiya sunansa hasma da habashanci ma'ana aqiya wa inna man najashi ismul maliki sunan najashi suna ne title na mulki ka kaulihim kamar yadda ake cewa isra wa qaisara akara da ilaihim sirran sai mutane suka fara fita daga garin makka a koyi aka samu ahada ashara rajulan mutum goma sha daya wa arba'u niswatan da mata guda hudu kaga in ka hada mutum goma sha biyar kaga kai kamar yanzu an matsa maka a garin zamfara akwai wanda saboda shi zaka bi dare ba da rana ana kallon ka ba za ka je ka kwaso kayan ka zuba a jaka? ka sai dai tun daga garin nan yaƙi mun yi gaba to su ba su daman ma fita fa kowa na kallo fa fitar ma in za ka yi sai ka yi mamaya eh. lokacin da kowa bai ganin ka sannan ka kai to bari kai buku ka fice da aka samu wannan wahum mutanen su ne Usman bin Affan wa mar'atuhu Ruqayyah bint Rasulillah kaga mutum na farko sai matarsa wa Zubair bin al wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdurrahman bin Auf وأبو هزيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهل بن عمرو ومصعب bin أمية da mus'ab bin umar wa abu salmata bin abdul asad wa mar'atuhu ummu salma binti abi umayya wa usman bin mas'ud da amir bin rabi'a wa mar'atuhu layla binti abi hasmata wa hatib bin amr sahal bin bayda radiyallahu anhu wa'annan mutanen da mata hudu da maza goma sha ɗaya su suka fara fita daga garin makka suka tafi ina suka tafi habasha da suka tafi habasha shi kenan me zai faru da suka tashi za su tafi habasha a wannan lokacin fafaradu ilil ba sai suka tafi teku wa aka zo safinatan ila ardil habasha suka ɗauki hayin kwale-kwale tunda akwai ruwa tsakanin makka zuwa habasha suka ɗauki hayan kwale-kwale binisti dinari rabin dinari wadalika fi rajab wannan ya faru a cikin watan rajab في السنة الخامسة من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيكارة تبير لو كسند أن لا النبي وهذه الهجرة الأولى wannan ita hijira ta farko da aka fara shi yasa bakin mutum rena kanshi sai ya zama rindani ko kun san cewa ummu isma'il mamar annabi isma'il tana da alaka da mutanen afirka addinin musulunci fa kafin ya je ko ina a duniya ba sai da ya fara zuwa afirka ba amma yau wani farin ya ganka ma yana iya tambaya ka yaushe ka shiga addini ne hijira ta farko kafin a fara yin ta a duniya a tafi ko ina sai da aka fara yin hijira da addini daga makka aka tafi habasha ita ce hijirar da aka fara da bakin mutum sai ya rena kansa a duniya sai ya zama da wani bayan Allah yana cewa ko wani malami ba zan faɗa sunansa to yana nan shi ma yana cikin wa'inda ake sha firka-firka da shekarar da ya fara zuwa saudiya inda ya fara ganin shi ya samu ana musu da shi shi ne ya ce wai Allah bai taɓa aiko annabi baki ba wadda ka shi bakin mutum dama Allah ya shi ne don ya sha wahala ko a duniya in ku an taɓa yin annabi baki ka faɗa an fahimta ne wannan shi ne hijirar da aka fara yi sun makar da ja'afar bin abi talib sannan daga baya sai ja'afar bin abi talib sai ya fita ya bi su wata ba al-muslimuna ilaiha daga nan sai musulmi suka fara sirarewa daga garin makka ana tafiya habasha wa kana jami'u man hadara ila al-habasha min al-muslimina wa ila al-habasha min al-muslimina ni wa rajulan sai da aka samu zan mutum 82 sun bar garin makka sun tafi habasha banda mata da ƙananan yara da aka ɗiba aka bar garin makka aka ɗaukan da su ba don komai ba shine kawai don a tsira da addini yasa aka yi wannan fitar daga nan aka tafi can da haka sai ya zamanto wannan shi ne abin da ya ainihin wato faru to akwai hadisi dogo cikin musnad na imam ahmad wanda ya kawo akan wannan hadisan da ta faru abin da ya faru bayan sai wannan hijira ku ba ku gani ba a nan an cutar da su an azabtar da su sun gudu to ana ganin cewa a'a ai ma kamata a kiyaye su su zauna lafiya a tsawa ya ka tashi wasu mutane aka naɗa kwamiti na mutum biyu aka ce su bi can garin inda suka hijira a tattauna da yalla garin tunda annabi ya bada da shaida ya ce bi zaluntar kowa kuma duk wanda ya zo ƙasar shi ba zai bari a zalunce shi ma to abin da suke so shine a ji a tattauna da sarki yalla zai bayar da su a dawo da su masa a ci gaba da musu azaba abin da ake so kenan magana ce wacce take doguwa tana buƙatar gobe da izinin Allah mutane za su je. sannan daga nan sai mu biyo da tafsirin wannan ayar da wannan ayar da wa'iza sami ma unzila ila rasuli da wa ma lana la nu'minu billahi da fa asabahum wa fa Allah bima qalu da wallazina kafaru duka suna da alaka da lokaci ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana duk yana da munasaba da ainihin wato abu ainihin wato ɗaya ne wayannan su ne ababen da suka faru da wannan ne za ka fahimci wahalar da sahabban manzan Allah suka sha a harkar addini suna da mugun yawa. Eh? Na sha faɗa na ce mun je nan da wasu umara da muka je mun taka daga garin madina mun je badar badar ɗin da muka je tafiya ce kilomita 400 zuwa da dawowa a lokacin aka sahabbai suka yi wannan tafiyar a lokacin da abin hawa mafi sauri shine doki wasu ma wallahi ko dokin babu tunda yakin badar kowa ya san an fita ba don yaki ne. annabi ya tura ayari ne don su fi ayarin ƙurishawa da suke biyowa da shi na abinci ariyar bayan su sun baro garin makka sun dawo madina ba su da kosisi lokaci ya Allah ce ubina lillazi na nuna bi annahun zulimu su tashi bi salama a lokacin ne aka yi wannan suka bi dan karban kayan Allah ya kaddara sai ya faru mu nan Allah ya mana arziki mun ji da manzan Allah ya tattaka da guraren da ake wannan yaƙi da dabinan da ƙasar da yadda wajen yake haka yake hanyar da mu mun je mun taka wurin har inda mala'iku suka sauka sai da muka gani yaƙin badar aka ce ga inda mala'iku suka sauka Wala ka wanda bai je ba Allah ya bashi ikon ya je amma ita wannan ziyara ce kawai ta tarihi ba ziyara ba ce ta addini ba haka ta buka da kaga Allah ya faɗa ya ce laqad taballahu 'alan nabi والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من الله يتي مكا أقوى على أسن أبو duk abin da kaga Allah ya ce maka babban ka gane ko baka gane ba babban idan kaga Allah da kanshi ya ce wal ansarin da ansar da suka ba annabi fi sa'atil usrati a lokacin da yake akwai wahala Allah da kanshi ya kai to maka abu ice maka akwai wahala sai ka san an sha wahala haka in za a je yaƙi annabi sai ya tauriya nan za a yi ice nan aka yi amma wannan ƙarar annabi ya fi faɗa wa kowa ce ga inda za a je kowa ya shirya wannan fitar da aka yi Allah ya ce fi sa'atul usrati من بعد ما كاد يجيب قلوب فريق منهم ثم تاب عليه إنه هو التواب الرحيم wannan fitar da aka yi aka tafi a wannan yanayi tafiya ce fa zuwa da dawowa kuma na ce in Allah da ran da Allah mai da sai na ji tafiya ce da ta kai kilomita dubu ɗaya ɗari shida zuwa da dawowa amma haka da annabi da sahabbai suka yi tafiyar a ƙasa tafiya sai yanzu wani kace ne siya taka daga nan ya tafi kamar Lagos a ƙasa ya dawo ai wallahi sai ni ce maka ya fita musulunci Allah sai dai ce maka ya to kuma ba wai zuwan nan ba fa a'a kana ɗauke da kaya da makami fita ke da shirin yaƙi ko ka dawo ko ka dawo kuma a wannan yanayin fa da za a fita da aka yi shila aka ce a kawo gudunmawa masu shi suna kawowa masu shi suna kawowa har Allah madaukakin sarki yace laysa alal laysa alal marda haraju wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraju idza nasahu lillahi wa rasulihi ma al muslimina min sabil wallahu ghafurur rahim sannan Allah yace wala alal ladina babu laifi akan wa'annan da idza ma atauka li ta'amilu wayanda za su ku duba ku gani wannan wahala fa za a fuskance ta amma wasu abin da ya kawo musu cikas wajen ba za su iya fita ba su yi guzurin da za a yi a tafi shi ne babu shi yasa Allah yake wala alal ladina idza ma atawka li ta'amilahum babu laifi ba wanda suka zo suka ce ka dauki wani abu a ba su don su tafi jihadi kul ka kai annabi sai ka ce musu la ajidu ma ahmilukum alayhi ban samu abin da zan ba ku ba ku tafi jihadin nan Allah ya ce tawallau haka za su juya ba su gaban mana Allah wa a'ayunuhum tafidu min ad-dam'i idanunsu yana zubar da hawaye hazanan Allah ya ji ma yi so da bakin cikin da jihadi ya taso irin wannan amma saboda ba abin da za su tafi mutum ya juya ya bar gaban manzan Allah yana kuka eh wayannan mutanen da suka yi wannan musuluncin wannan aiki sai an shi a matsayaci sai zo ya ce wai waɗancan mutanen banza ne wa ala ra'asihim fa duk wanda za ka faɗa a cikin su yana da daraja abubakar da umar sun fi shi ba to sai ya ce bai yarda da musulunci ba sai kuma kai tana so wai sai mun yarda da musulunci wanda wasu zage-zage in dalili ya kama maka kunna in ka ji ana wa abubakar wani zagin ko umar ko na aisha na rantsa da Allah sai tsiga jikin ka ta kai sai kuma sai masu irin wannan sai a ce wai a zo a haɗa in dai za a haƙu a kan wata matsala ta ƙasa sau ko masu cewa Allah uku ne a kira su amma maganar addini yake kowa ya tsaya inda yake shi nan kawai wannan ita ce matsayinmu da da kada ma wani ya dangancin wata matsala ta addini ta taso ka ce za ka kira wa'ancan mutanen ka kira mu mun ka gana muku muƙabala za a yi in ba muƙabala za a yi muku kwaya kamun a in ba haka mutum da haɗin kan musulmi ake nema da ɗan ƙala kato ma ba sai a kira su ba Kuma ba sana da an musulunci ba to amma yaushe haɗin kai zai yi in gama karanto maganar annabi sai na gama sai kace ƙarya ne maganar banza ce ai wannan maganar wani ƙaton banza ne ya faɗi ta tun daga nan ba sai fara rigima ba eh a tun daga nan rigima za a fara ne. Eh? wannan kawai su tuba shine kawai zaman lafiya Allah madaukakin sarki ka samu gama da duniya lafiya Allah ka samu mutu akan asira mai kyau abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada Allah wanda yi kuskure Allah ka madaukakin sarki ya fi mana Allah ka zaunar da kasan nan ta mu lafiya Allah madaukakin sarki ka zaunar da yankunan mu lafiya inda aka fara samun saukin matsalolin tsaro Allah ka tabbatar mana da saukin nan inda ba a samu saukin nan ba muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana saukin nan Allah ka taimaki jami'an tsaron mu akan harkar nan Allah ka shige musu gaba Allah ka riko da hannunsu shugabannin mu Allah ka sanya tausayi da jin tsaye a zukatansu Allah ka sanya su su zama rahama gare mu Allah kada ka sanya su su zama azaba gare mu inda wato farashin abinci ya fara sauka Allah ka ci gaba da saukar da shi yadda farashin mai ya fara sauka Allah ka yi ƙasa da shi duk wanda a gudun sa yake so ya matsa wa mutane ta shiga wahala Allah ka shigantar da shi da abin da mutane za su samu sauki don sarkin sunayensa shugabannin mu muna roƙon Allah ta'ala ka riƙo da hannunsu Allah ka yi musu albarka Allah ka ɗora su akan daidai abin da ya lalace Allah ka gyara shi da su don tsarkin sunayensa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya rabbi as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya ayyuha ya qayyum ya ayyuha ya qayyum ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين